انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون mu ne muka saukar da wannan alkur'ani a zuciyar annabi muhammad domin tunatarwa ga mutane kuma lallai mu ne masu kiyaye alkur'anin daga ƙari ko ragi ko canzawa